radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta asabar da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da ya dalla cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san daga nan kuma sai a saurari mu koyi harshen farisanci sai kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar biyu ga watan Satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha ga watan safar na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan satumban shekara ta 1945 kasar vietnam ta samu 'yancin kanta kuma wannan rana tana matsayin ranar ƙasa a vietnam a tsakiyar karni na 19 miladiya faransa ta mamaye vietnam amma lokacin yakin duniya na biyu a shekara ta 1940 faransa ta sha kashi a hannun jamus wannan ya sanya japan ta yi amfani da wannan damar ta mamaye vietnam amma shekara ta 1945 da japan ta miƙa wuya a ƙarshen yakin duniya na biyu yan gurmai a ƙarƙashin jagorancin huci chi sun kwaci iko da ƙasar baki ɗaya tare da shelanta samun yancin kai bayan 'yan watanni kuma an zaɓi hucin chi min a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1949 faransa ta sake ƙaddamar da hari akan vietnam kafin daga bisani amurka ta shiga ma faransa yakin amma sakamakon tsayin duka da gwagwarmaya da al'ummar kasar vietnam suka yi da 'yan mulkin mallaka shekara ta 1954 faransa ta fice a yadda ita ma amurka ta fice a shekara ta 1975 babu shiri vietnam tana fadin ƙasa kilomita marabba'i 329,566 kuma tana makwabtaka da ƙasashen laos china da kuma cambodia da ƙarshe masu rarrai ko kusan cewa shekaru 158 da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan satumban shekara ta 1865 william hamilton wani masanin ilimin lissafi da kimiyyar lissafi daga ireland ya rasu an haife shi a shekara ta 1805 a ƙasar ireland ya kuma nuna baiwar da yake da ita ta kaifin fahimta tun yana karami ya fara karatu a wata makaranta ta addinin kirista a mahaifarsa yana ɗan shekara goma sha uku da haihuwa ya iya magana da harsuna da dama bayan kammala karatu ya fara bincike a fagen ilimin taurari da kuma kimiyyar lissafi inda ya kawo gagarumin ci gaba a cikin ilimin sanin taurari sannan kuma ya gano wasu ka'idoji na ilimin kimiyyar lissafi ya kuma rubuta su a cikin wasu littattafai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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gun GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manidar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a agogon GMT da kuma Ghana.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 yanzu ga labarin duniya da su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu an bude kofofi shida na kan iyakar kasashen iran da iraki don masu ziyarar arba'in na imam hussein salam a najeriya kuma kungiyar kwadago tana shirin fara yajin aiki na gargadi saboda cire tallafin man fetur. da 'yan wasan taekwondo ta mata na ƙasar iran sun zama zakara a gasar shekara ta 2023 a kasar bosnia 'yan sanda a nan jimurar musulunci ta iran sun bayyana cewa kai kawon motoci da mutane zuwa ziyarar arba'in na imam hussein salam yana tafiya kamar yadda ya dace a kofofi guda shida da ke kan iyakar kasashen biyu kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya nakalto shugaban 'yan sanda masu kula da kan iyakokin kasar iran sai taimur husaini yana cewa yawan masu kai kawo zuwa taron 40 na imam hussein alaihissalam a wannan shekaran ya karu da kashi 44 cikin 100 husaini ya bayyana haka ne a jiya juma'a lokacin da ya kai ziyarar ganin ido kan yadda ayyukan shiga da fita yake tafiya a kofar shiga ta mehran ya kuma kara da cewa saboda matsalolin da aka fuskanta shekarar da ta gabata a wannan shekarar an dauki matakan da suka dace a dukkanin kofofin guda shida don hana irin waɗannan matsalolin sake aukuwa tun farkon watan safar da muke ciki ta shekara ta 1245 hijira kamariya masu ziyara 40 na imam hussein alayhi salam daga ƙasar iran kimanin miliyan uku ne suka tsallaka kan iyakar ƙasashen biyu zuwa cikin ƙasar iraki don ziyarar wurare masu tsarki a ƙasar babban kungiyar kwadago ta nlc a tarayyar najeriya ta zargi gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu da rashin aiwatar da shirye-shiryen da ta bayyana don rage raɗaɗin da ma'aikata da mutanen ƙasar suke fama da shi bayan da ya cire tallafin man fetur a ranar da ya karbi shugabancin ƙasar jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa kungiyar nlc ta zaɓi ranakun biyar da shida na watan satumban da muke ciki a matsayin ranakun yajin aiki na gargaɗi saboda jan hankalin gwamnatin tarayya dangane da rashin taɓuka komai bayan cire tallafin man fetur da ta yi shugaban ƙungiyar joe ajaero ya bayyana haka a jiya juma'a a ofishin ƙungiyar da ke abuja ya kuma kara da cewa wannan dai shine abinda majalisar zattarwa ta kungiyar ta tsaya a kai a taronta na ranar alhamis da ta gabata Da ƙarshe a jairo ya ce majalisar ta amince da a dakatar da aiki a duk faɗin ƙasar nan da kwanakin aiki goma sha hudu ko kuma dai kwanaki ashirin da ɗaya daga jiya juma'a idan har gwamnatin tarayya ta kasa aiwatar da shirye-shiryen da aka amince za ta aiwatar kan wannan al'amari masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran har ila yau a tarayyar najeriya shugaba bola ahmad tinubu ya bayyana cewa kasarsa tana buƙatar taimakon majalisar ɗinkin duniya don ci gaba da yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar jaridar daily trust ta najeriya ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a gaban wakilin majalisar ɗinkin duniya kan yaƙi da ayyukan ta'addanci mr vladimir voronkov a fadar shugaban ƙasa a abuja a jiya juma'a shugaban ya kara da cewa ya zuwa yanzu dai tallafin da majalisar ɗinkin duniya take bawa najeriya a ƙoƙarinta na yaƙi da ayyukan ta'addanci bai taka kara ya karya ba shugaban ya kara da cewa ayyukan ta'addanci a halin yanzu sun game duniya sun kuma haddasa matsalolin tsaro a kasashen duniya da dama sun tilasta miliyoyin mutane kauracewa gidajensu banda haka sun hana ci gaba a duk inda suka taka kafa. 'yan wasan taekwondo ta kanana kuma ta mata na ƙasar iran sun zama zakara a gasar taekwondo ta wannan shekara da aka kammala a ƙasar bosnia a ranar alhamis da ta gabata kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an fara wasan taekwondo ta kasa da kasa ta kuma yara na wannan shekara ta 2023 ne a birnin sarajevo na kasar bosnia wanda aka gudanar a ranakun 28 zuwa 31 ga watan agustan da ya kare 'yan wasan ƙasar iran da sun zama zakara ne tare da samun zinari uku da azurfa uku banda haka an zaɓi mai horar da 'yan wasan na ƙasar iran nirofar safariyan a matsayin mai horaswa da ta fi ƙwarewa a aikinta ɓangaren maza na 'yan wasan taekwondo na ƙasar iran a wannan gasar ta bana dai sun zo na biyar bayan da suka tashi da zinari guda da kuma tagulla ɗaya labarin ya kara da cewa 'yan wasa daga kasashen australia azerbaijan taiwan ta ƙasar china ecuador faransa jamus girka iran italiya kazakhstan mexico korea ta kudu espania turkiya ukraine amurka da kuma uzbekistan ne suka sami halartar gasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu harshen farisanci wanda sashen hausa na amurin jamhuriyar musulunci ta iran ke gabatar muku kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai mun riga mun gaya muku cewa muhammad darmin dai sun riga sun je jami'a to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa. Sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu. Muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa Ramin. Ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne. Idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. کی کجایی؟ متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومین شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن خانواده من متانن مو در a cikin dar shiraz a cikin birnin shiraz ce kare ast aikin mi yake u ast shi yake u ce kare ast shi aikin mi yake pedaram babana na پلیس دن سنده پدرت بابنکا معلم معلمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می یکی کو می تکی خاندار می کلا دگیده او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گدا خانواده من متانن گدم خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی خواهرم است ارعوا تا چی دانش آموز ɗalibin makaranta. To wanda aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر تو چه کاره است؟ پدرم پلیس است مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کاره است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است to yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin muhammad da ramin ramin to ko hasti ramin kai mutumin ina ne man shirazi hastam hanabada man dar shiraz hastand ni mutumin shiraz ne mutanen gidanmu suna a shiraz ne pedare to chekara ast بابانکا ایکی می یکی پدرم پلیس است بابانا دن دانی. مادرت چه کار می کند؟ مهی پیرکا ایکی می تکی او خاندار است ایتا می کلا دگیده چی؟ مادر من کار می کند او مترجم است مهی پیاتا تنا ایکی ایتا می تاپین چی؟ پدرت چه کار است؟ بابانکا ایکن می یکی پدرم معلم است. این عکس خانواده من است. بابانا معلم مکرانتانی. ونن هوتن ایالن گیدمونه. masu saurare duka-duka ana nema kawo karshen shirin namu na yau amma kafin wannan lokaci ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. yanzu ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gawata muku Ahmad Murtadapur ne da jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu yasa gara zama kuma su jaɗin shirin. derdir çüşerek madala da ahmad murtadafur a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan zan daga aya ganin lokacin hararan mu a tabe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar wakar amma kafin nan amadin kowa da kowa ni da na jarumci shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan fitowar da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu